mu da shugaban kasa da shi ya gora bisa ga wa'annan ɗauke-ɗauken yara ɗalibai makaranta da ake yi kuma mun gano daga bayanan sirri cewa babban matsala shine matsalar ma'adinai saboda haka an fitar da doka na dakatar da aikin ma'adinai baki daya a jihar zamfara sannan kuma an ce babu jirgin da za a tuka a saman jihar akwai wasu hujjoji da aka dogara da su akan wannan matsayi kuma kana ganin zai kawo sauƙi wurin cigaba da satar ɗalibai da ake yi a lokuta daban-daban musamman a arewacin najeriya eh don Allah wani abin zai tasiri domin da gabanin sare an lalanta sha'anin satan mutane da neman kuɗin fansa da sha'anin harkar ma'adinai wato kuɗin da ake samu daga wurin ne ana amfani ana sayar da kamai kuma ana ɗiban mafi yawan gwal tagulla da su azurfa ana fitar da su ana haɗe su ƙasashen waje. amma wannan zai ba mutane mamaki a ce ana iya danganta satar ɗalibai ko satar mutane da magana haƙo ma'adinai me yasa ake iya danganta waɗannan matsalolin guda biyu tare. ba sabon abu bane wannan ba kawai a najeriya bane ka tuna baya a ƙasar Sierra Leone da su Liberia da kuma Congo inda ake mahar amfani da yara ƙanana wato haɗin ma'adinai yakan kawo kuɗi da wuri kuɗin da za su yi amfani su sai makamai sannan su taimaka wanda suke wa aikin amma waɗanda suke wannan barnan suna da alaka da kuma yanzu da mutanen 'yan boko haram domin su ma an katse musu hanyar da suke samun kuɗi da wasu dokoki da aka sa kwanakin baya saboda haka sha'anin ma'adinai kan kawo kuɗi da wuri inda sha'anin shan kwaya ke ba mutanen nan 'yan ta'adda kuzarin yin aiki so sun gano wannan hanya ce da za a iya samun kuɗi da wuri kuma ba wanda zai dakatar da su abinda watakila al'umma suke ta tunani a kai wanda watakila za su fahimta da matsayin gwamnati shine duk wannan barnar da ta'adin da ake yi ba a taba jin ana sace masu haƙar zinarin nan da sauran abubuwan albarkacin ƙasa su tagulla da zinari da sauransu domin suke da kuɗi amma ana ganin kamar ba a sace su wannan akwai abu da gwamnati ke tunani akan wannan eh kwarai a cikin bayanan da muka samu ya zama cilas duka wayannan 'yan kasashen waje wanda suka shigo jihohinmu inda ake sa'anin ma'adinai dukkan su ko na afirka ne ko wanda suka fito daga kasashen asiya dukkan su yanzu akwai hanyar da za a yi masu fita don mafi yawancin su kila casa'in da tara a cikin ɗari ba su da takardu na kwarai dukkan sun zo da takardun jabo wasu ma fursunoni ne aka kwashe aka kawo kasan mu wani haka dole domin su ne ake amfani da su su kuma su suke amfani da nan bakakin fasar su musu wannan aikin banza don haka dole sai an duba wannan abin su ne wato kamar matukan moto motan wannan shirman da farnan da ake yi to amma anya ba sai an ɗauki matakan kai hare-hare a kan 'yan ta'addan nan ba kafin a samu zaman lafiya tun da gwamnati na cewa ba ta so ta yi sulhu ta haifo ta yi amfani da ƙarfin tuwo domin ba a sulhu da ɗan ta'adda? Eh, bayanin da na yi wa 'yan jarida na gaya musu cewa ko da yake gwamnati ba ta kiyaman sulhu amma mun ga cewa sulhu ba ta kai mu ko ina ba mutanen nan ba su da amana ba su riko alkawari saboda haka gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta yi abin da aka sa kullum tsarin mulki hakkin gwamnati shine a tsara rayukan mutane da kayan su da dukiyoyin su saboda haka yanzu da karfin tuwo na farauci mutanen nan da suke kama na shekar a kamo su sannan da su suna so su yi sulhu wani abu daban ne